kuma cikin watan ramadan a wannan masallaci namu na usman bin fodiyo muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya mana jagora cikin abin da za mu faɗa kada mu ce komai sai abin da ya dace da alƙur'ani da sunna sai abin da zai yarda da allah maɗaukakin sarki kuma muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya ba mu damina mai albarka ya azurta mu da ruwan sama ya sanya mana yanayi kamar da aka saba za mu amsa tambayoyi kamar biyu tambayar farko tana cewa menene hukuncin wanda yake hana makanikai sallah a masallaci saboda kar a bata musu kafet? asali asalin al'amarin shine a ba wa kowa kowane musulmi damar ya shigo masallaci ya yi sallar jama'a tare da jama'a wannan shine asali amma akwai dalili da zai sa a neme shi ya dakata waje saboda wata yananniyar maslaha ko tabbatar da wata maslaha ko kotun kuɗi wata masara wannan ba zai zama to da laifi ba Eh, saboda ko a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar da imam al-bukhari da imam muslim suka ruwaito daga sahabi jabir dan abdullahi ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce man akala suman aw basalan wanda ya ci tafarnuwa ko ya ci albasa fal ya tazilna to ya nesance mu Wani ya ta zai masjida na ya sanci masallacinmu wale ya ƙwafi baitihi ya zauna a gidansa akwai hadisai da yawa ban da wannan misali imam muslim na ruwaito hadisi da ibn maja da ibn kuzaima daga sahabi umar ibn khattab Allah ya kara masa yarda cewa umar a zamaninsa lokacin da yake kilafa ya yi hudu ba <clears throat> sannan ya ce ya ayyuhan nas <clears throat> ya ku mutane innakum akuluna shajaratayn ku kuna cin wasu itatuwa biyu ma arahuma illa kabisatayn ba na ganin su ba na fahimtar waɗannan itatuwa face itatuwa ne waɗanda suke munana da kuma kuna cin wannan tafarnuwa wa hada albasala da kuma wannan albasala لقد رأيت رسول الله صلى الله sallallahu alaihi wa sallam, الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد daga wani mutum cikin masallaci. amara bihi fa ukhrija ila al-baqi sai umurni a fidda shi akai can baqiya wa man kana atilahuma fal yumithuma dabqa wanda yake da sha'awar ya ci tafarnuwa ko ya ci albasa to ya dafa sosai ta yadda warin su zai tafi wannan hadisai karara sun nuna mana cewa akwai dalilin da zai sa a cewa musulmi duk da yake musulmi ne mai son Allah mai son manzonsa mai son ya samu ladan jami a ce masa kada ya shigo masallaci saboda kore cutar da mutane eh, sana'ar makanikanci babbar sana'a ce tabbas muna bukatanta in babu makanikai ina za mu tsaya motocinmu ba za su tafi ba ba babur din mu ba za su tafi ba jiragen ƙasar mu ba inda za su jiragen saman mu ba inda za su ba makaniki amma filan makaniki ba zafinsa ba a saboda kayakinsa mafi yawan lokaci kayakin da yake aiki da su in ba tuɓe su yi ba ma tare da mai da sauransu haka in an shigo masallaci akan iya ɓata shimfiɗan masallacin akan iya duk wanda ya taba zai cintu zai bata masa tufa saboda wannan dalilin to lallai hukuncin zai zai kasance ya tsaya a waje tsaya gefe ya yi sallansa kuma insha Allah yana da cikakken ladan tambaya ta biyu da za mu amsa ita ce menene matsayin karɓar kyautar kuɗi ko wani abu daga gurin mutumin da dukiyarsa ta cakuda da riba a wannan babi kowane lokaci za a bibi ƙa'idar nan ta fiko da take cewa game da wannan babi ƙa'idar tana cewa inna ma haruma likasbihi fa huwa haramun alal kasibi faqat دون من أخذه من منه بطريق مباح قاعدة سنة شيوا إنما هرم لكسبه دوني أبن دي حرمت سبو دهنير نيمان سبادون ذات سبا kamar dukiyar riba domin mai dukiyar riba ai ba wani ne dukiyar riba nerori ne ko euro ko dola ko riyal ko wani kuɗi mai kama da wannan ko saboda kama ma mai halar mai dukiyar halar ma da su yake amfani saboda haka nan kudaden riba sun haramta ne saboda irin hanyar da aka bi wurin samo su to duk abin da aka haramta shi ne kasbihi saboda hanyar nemansa fa huwa haramun alal katibi shi yakan zamanto haram ne ga wanda ya neme shi Faɗas kawai duna man aka zahu minnu koma bayan wanda ya karɓi wannan kuɗi daga gare shi bi ɗariƙin mubahin daga ta hanya ingantacciya ko ta hanya halartacciya. yana daga cikin hanya halartacciya da ake samun dukiya a ba mutum kyauta ko ya yi gado ko ya aikin kuɗi ko ya aikin ƙarfi a biya shi ko ya aikin ilmi a biya shi ko duk dai to saboda haka mutum ko da dukiyarsa akwai riba ciki yana ta'amuli ta hanyar riba ko cikin harkokinsa akwai sai da giya kila akwai sai da alade irin dai waɗannan abubuwa ko akwai sai da wuyuyi irin waɗannan cikin harkokinsa akwai irin waɗannan to ba zai ba zai zamanto haramun ba idan ya baka kuɗi kai ya baka kyauta ko ya baka sadaka ko ya mutu ka gada ba za a ce ta gaji haramun ba ba a faɗin haka sai dai abin da yake ainihin sa haramun ne abin da ake nufi da ainihin sa haramun kamar kana gani mutum ya tsaye da wani ya kwace masa kuɗi da ƙarfi ga kuɗin aljihun hannunsa sannan ɗauki kuɗin ya baka to wannan haramun ne ka karɓa domin wannan ainihin sa kana gani haramun ne yanzu aka kwace banda irin wannan dalilin wannan ka'ida shine abin da ya faru ake gani a aikace da zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi da sauran musulmi suna saya hannun mashirukai masu bautan gumaka da yahudawa da kiristoci suna saya tsaye da sayarwa mun san kuma yahudawa suna ta'amuli da riba fa bi zulmin min allazina hadu harramna alaihim طيبات أهلت له لاقت وبأكلهم الربا saboda cin ribansu kai suna ma kawo annabi kyauta wata bai hujiya a kai bara ta dafa naman naman rago mai kyau ta kawo annabi sallallahu alaihi wasallam duk da muna hurci ta yi ta sanya masa guba ta amma dai dama ta san yana karɓa kuma haka ɗin ne kuma cikin sarakuna da dama lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika da sahabbai aika musu da wasiƙu don a musu wa'azi a kira su da musulunci da yawa daga cikin su sun aiko annabi kyaututtuka kuma annabi ya karɓi wannan kyaututtuka ya yi amfani da su da saboda haka don mutum akwai shubha cikin dukiyarsa ba za a ce haramun ne ba ka karbi kyautansa in ya baka kyauta ko haramun ne ka karbi sadakansa in ya baka sadaka to wani zai tambaya idan mutum ya yana da dukiyan haram ya yi aikin alheri da ita fa ko ya gina masallaci ko ya gina makaranta nan kuma sai a koma inna Allah ɗagibun la yaqbalu illa ɗagiban Allah mai kyau ne tsarkake ne ba a karɓa sai tsarkaken abu to amma kai a baka matsayin kyauta ko a baka matsayin sadaka ko ka gada don mahaifin mutum ko dan mutum yana ta'amuli da dukiyar haram sa'annan ya mutu ba a cewa saboda dukiyarsa akwai shufa a ciki akwai haram ba zan gade shi ba sai dai in ka ƙi haka bisa garin damanka ba shari'a ce ta haramta maka muna fata Allah ya taimake mu to Allah rahmatu bismillah بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم ونقلبكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور na'am wa iziri kumuhun ayyuhal mu'minun ku tuna ya mu'minai Bamu mu fabushe ba har yanzu muna ta maganan yaƙin badar allah na ƙara maimaita mu'minai labarin badar domin su san ni'imarsa su rode masa su ƙara riko da addininsa kun sani a ƙarshen karatun mu na jiya Allah ya ce ka ka humullahu fi manamika qalilan ka tuna ya Muhammad lokacin da muka nuna maka sojojin makka dubu ɗaya da wani abu inna muka nuna maka su a mafarkinka suna nan yan kaɗan haka ka gan su haka a mafarki kuma ka ba wa sahabbanka labarin cewa Allah ya nuna maka su a mafarki yan kaɗan suka yi farin ciki da haka Allah ya ce walau arakahum kaseeran la fashiltum da Allah ya nuna maka su a matsayin su da yawan su kamar yadda suke sa'an nan ka ba wa ka labarin ai ka gan su da yawa to zukatan su za su raurawa hankalin su zai tashi amma Allah cikin hikimansa domin ya ƙara ba su nutsuwa ya nuna maka so kaɗan cikin ka. da saboda haka Allah ya sake cewa wa idurikumuhum ayyuhal mu'minun ku tuna lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya nuna muku su ai ta taqaytum fi ayunikum a lokacin da kuka hadu da rundunar makka sai Allah ya nuna muku su cikin idanuwanku cikin ganin ku kalilan sai kuna ganin su ɗan kaɗan ne ba su kuma yawa kuna ganin su na wasaf'ina aw mi'a ba su wuce saba'in ba ko ɗari ba alhali wahum alfun alhali su dubu ne Allah ya karanta muku su a idanunku litubdimu alaihim domin ku zabura cikin karfin gwiwa wurin su, domin kuna ganin su ɗan kaɗan ne ba su kai ku yawa sannan kuma Allah cikin hikimarsa wa yuqallilukum fi ayuni dama dai ku yan kaɗan ne ɗari uku ne sai kuma Allah ya nuna musu ku a idanuwansu kuka zamanto ma ƙasar da ɗari uku suna ganin ku yan kaɗan ba ku wuce watakila ɗari ɗaya ba ko ƙasa da haka su ma liyubdimu domin su samu ƙarfin gwiwa zabura su tinkare ku saboda Allah ya hukunta hukuncinsa ya nuna ƙarfinsa da izzarsa ya ba ku nasara duk da ƙarancinku wala biyu an qitalikum yadda ba za su koma baya ba su iyakar ku wa hadha Allah ya nuna wa muminai kafirai a matsayin su ɗan kaɗan ne lokacin da suka garsu kafin a fara yaƙi kai tsaye haka su ma sun gama muminai ɗan kaɗan kafin a fara yaƙi kai tsaye lokacin da aka fara gumurzu abin ya canja shine ma yake cewa wa haza qabla lintihamil harbi wannan kafin yaƙi ya haɗu ya fara ne falamma iltahama lokacin da aka fara yaƙi gadan gadan arahum iyahum mislaihim kama fi ali imran wato sai kafurai allah ya nuna wa kafurai muminai a matsayin su riɓanya suwar su saboda haka jikinsu sai fara mutuwa ɗari uku ɗin nan sai allah maɗaukin sarki ya mai da su dewa wato tun da su sun kai dubu ɗaya da wani abu yanzu gashi allah ya nuna musu musulmi a matsayin riɓinsu kaga sai ya mai da su dubu biyu kafirai suna ganin su kamar sun kai dubu biyu saboda haka dole su ya mutu suna gani cewa kai ashe mutanen muhammad nan ba da muke tsammani ba ne kama fi ali imrana kamar yadda ya zo cikin ali imrana na'am تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ترونهم مثليهم رأي العين والله يميز بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار haka Allah ya ce na lakum ayatun fi ta ƙasa hakika ya zan aya gare ku cikin ɓangarorin nan biyu ko jama'an nan biyu da suka haɗu a fagen daga fi'atun tuqatilu fi sabilillah ɗaya jama'ar tana yaƙi ne domin tsaye da kalmar Allah tana yaƙi ne cikin hanyar Allah wa ukra kafiratun ɗayar kuma kafura ce ya raunahum idan ka karanta shi da ya su sojin musulmi mominai a su sojin kafurai ya raunahum suna ganin su musulmi mislaihim kwatankwacin su biyu wato rufin biyu ra'ayar aini a ganin irin na ido haka suke ganin su na'am wallahi yadu nasiri man ya sha Allah dama yakan taimaki wanda yake so da taimako da ba shi nasara da nasara wallahu wasu na alim na'am inna fi zalika la'atan li ulil absar sai su yi na linnasi ko na'am to kama fi ali imran kama yadda cikin ali imran Allah ya haka ne liyaqdi Allahu amran kana maf'ula domin Allah madaukakin sarki wato ya idda al'amarin da dama ya zamanto isasshe a domin Allah ya hukunta al'amari da ya zamanto tamkar aikatacce domin Allah ya tabbar da nasarar da zai ba wa mominai wannan nasara tamkar an yi an gama ne domin ta tabbata a ilmin Allah kuma zan tabbata a aikace wa ila Allah turja al zuwa ga Allah ne al'amura suke komawa ai tasiru suke komawa fa yusayyiruha Allah madaukakin sarki ya tafiyar da su wannan al'amura wa yudabbiraha ya tsara su ولا يملك سواه تصريفا لها ولا تدبيرا ونن الله بعضي ملك بدان الدسوبة صرفاته وكما تعرف الله شيك ليك ملكا صار الأمر على في يد الأمر نعم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون نعم أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين يا أيها الذين آمنوا يا قوة النندفك إيماني إذا لقيتم فئة أي جماعة كافرة إذا كنت هدو دوت جماعة رياكي مكيانكم makiya annabinku makiya risalar da aka yi ku annabinku da ita makiya ubangijinku masu karyata annabawansa idan kuka gamu da wata jama'a da irin wannan siffa to fasbutu kada ku gudu ku tabbata ku jure fasbutu ku jure ku dage ku nuna jarumtaka da saboda yaƙarsu wala tanhazimu kada ku rusu kada ku rusa kawunan kada ku karya ku karya yaki kada ku karya wa kanku yaki wadkurullah ku ambaci Allah kafiran da yawa ai ud'uhu ku roƙe shi bin nasri ne ya ku nasara ku yi haka la'allakum tuflihuna tabbas za ku zamanto ma su rabauta ai ta tafuzuna za ku rabauta wa adi'u ku yi wa Allah biyayya ku yi wa Allah da'a ورسوله دمن زنسا ولا تنازعوا كذا كل جاهية تكاننكو أي تختلفوا كذا كتسابا وجونا فيما بينكم تكين أبن لك تكاننكو نال مرع إذن كوكا يكا فتفشلوا واتو كسامو كرير لمري كسامو رشن شن نصر أي تجهلوا واتو جكينكو يموتوا ragwanci ya shiga cikin zukatan wa ta sabari hukum karfin ku ya tafi ai kum karfin ku ya tafi wa daulatukum kuma daular kuma ta rushe ta tafi saboda kada ku yi haka wasbiru na'am ba ya rubuci a muskata. sai a yi haƙuri ta yana rubuce ne a nufkarka aha ne ba a rubuce abin da na karanta nan shi ke rubuce kawai hmm. ta wasu biru ku yi haƙuri inna Allah lalle Allah ma asabirin yana tare da masu haƙuri yana tare da su bin nasiri da taimako yana taimakon su wa bil auni da taimako yana taimakon su النصر والعون لكتين مكون إلى هوسا نعم ولا تكونوا ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديار بطرا ورئاء الناس ويخرجون عن سبيل الله والله بما يعملون na'am wala takunu kada ku kasance ya ku mu'minai Ladina kharaju min diyarihim kamar waɗannan da suka fita daga gidajen su, wato kada ku kasance irin ƙurayshawan makka sojojin makka wanda suka fito liyamna'u irahum domin su kare ayarinsu na kasuwa ayarin kasuwancin su abu sufiyan ya taso da wannan ayari daga sham zuwa makka sun fito makka domin su kare wannan ayari amma walam yarji'u ba da najatiha amma bayan ayarin ya kubuta abu sufiyan ya turale ya bi ta gaban tekun maliya ya shigo makka saboda haka musulmi ba samu damar suka tare ayari ba ba su koma gida ba sai wata inza ta ibe su saboda haka suka ci gaba da nuna bunƙasa matsaran a annasu suka shiga nuna bunƙasa da kuma yin wani aiki domin mutane su sani cewa su ba kan wallasa ba ne suka ce sai sun je sun samo muhammad da jama'ar su koya musu hankali ta yadda ba za su sake tunanin yi musu irin wannan abin da suke musu musu yanzu ba haisu ƙalu a lokacin da suka ce na narji'u ba za mu koma makka ba duk da ayarinmu ya kubuta ya dawo amma ba za mu koma makka ba a'a sai mun je mun yi kata-kata da muhammad da jama'arsu kuma a gabansu hatta na sharabar kumura mu shagiya a gabansu wa nan harar juzura mu sassoke raƙuma mu ci nama mu yi bukukuwanmu a gabansu bayan mun ci nasara a kansu sannan wa tadriba alaina alqiyanu sannan ku yangi mawaka su yi ta mana waka su yi ta mana rawa a gabanmu mu yi ta jin daɗi mu ole a gabansu bayan mun ci nasara a kansu sai mun aikata haka a yi badari sai mun yaka a badar فيتسامأ بذلك الناس متانين دنيا كو ينكون الارباوا دست جي ابين da muka yi a san cewa mu ba kan wallasa ba ne mu ba irin waɗanda Muhammadu zai mana gani gani ba ne sannan ya kwana lafiya wa yasudduna an-nas an sabilillah hmm? wato kada ku zamanto irin waɗannan masu irin wannan hali ko kada ku nuna girman kai kowane lokaci cikin lamuran ku dai lazumci dokokin Allah madaukakin sarki kar kasance irin waɗannan mutane masu irin wannan hali kuma ya na an sabili lahi suna toshe hanyar Allah wallahu bima ta'malu Allah da abinda kuke aikatawa ana karanta shi bitta'i wa quriya bil ya'i ko ya'maluna muhitun ilman ya ke wai duk abinda kuke aikatawa da ilmin sa ko abinda suke aikatawa da ilmin sa fa bijazihim bihi zai musu sakayya kansu نعم وإذ زين له الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء نعم وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب نعم lokacin da ayarinsu na kasuwanci ya sulale wato ya kubuta daga kamun musulmi ya iso makka to sun shawarci juna akwai wasu da suka ishara suka ce gaskiya tun da eh, ayarinmu ya kubuta mu koma gida kawai abin mu koma gida kaga ba mu yi faɗa ba ba mu yi asaran komai ba ayarinmu ya kubuta sannan kuma har yanzu kun san muna da abokan gaba fadilar bakar don ba za mu iya tafiya badar ba face sai mun bi ta inda su bakar suke su ko bakar mun jima muna rikici da su kada su yi amfani da wannan dama abin nan su ga cewa yanzu za mu yi fada da muhammad su ma su tayar mana su mana taron dangi kenan da su da muhammad gaba daya cutar da mu muna ga wasu kenan suka ba da wannan shawara suka ce gaskiya kamata mu dawo kada mu je badar ɗin da muhammad to shi kenan shaidan sai ya zo musu da surar wani wanda ake kira suraka suraka tun malik suraka tun malik jagora ne na kabilar mudlik cikin babbar kabila ta kinana kuma jarumi ne sosai sananne babu shakka a yankin nan a wannan yanki duk wanda aka ce suraƙatun da malik na tare da shi to insha Allah ta'ala zai samu ƙarfin gwiwa saboda haka shaidan sai ya zo musu a suran suraƙatun da malik shaidan shi ma yana iya zama suran mutum yana iya zama suran maki ta zama suran itace Allah cikin baiwan cikin ikonsa haka ya ba wasu halittu irin wannan dama in sai nufin zamantowa kaza su zamanto kaza ba shaidan ba ta aljanna suna da irin wannan ko wasu dabbobi ma suna da irin wannan baiwa mu dai adam ba mu da wannan amma dai mu ma Allah ya ba mu abubuwa da yawa a muna jirgin sama mu shiga nan mu je nan mu je nan muna jiragen ruwa muna wani ne motoci da menene mu muna da irin namu to amma dai kullum kana mutum ba yadda za ka yi ka zama maciji <laughs> ba za ka yi zama zaki ba ko ka zama abin nan kura hmm? sa'an ka dawo mutum ɗinka haka ba yiwuwa in kuma aka samu wasu masu tsiri da suke nunawa sun zama kaza wannan mu ba ruwan mu ba sa cikin lissafi a wurin to saboda haka sai shaidan ya zo musu cikin surar suraƙatun na malik sananne ya zo ya same su ya ce ai kar ku ina tare da ku nema domin zan taimake ku ku kwantar da hankalinku ku zo mu tafi a gama da muhammad kenan masu shawarar cewa kada a tafi domin kada a samu matsala tare da banu bakar ta gama gara su ta kwanta tun yanzu an samu goyon bayan su tun da malik domin dai allah ya gama hukuncinsa saboda haka kenan suka wuce da kada kaɗinsu da sojojinsu da sauransu abinda wannan aya za ta mana bayani kenan Allah ya ce wasu ka ambata izzayyana lahum ash-shaytan lokacin da shaytan ya kawata musu ai iblis amalahum ya kawata musu ayyukan su monana da suke yi bi an shajja'ahum ya ja hankulansu. su ala a muslimin akan cewa su je su je su gamu da Muhammad da wanda ke tare da shi su gama da su lamma kafin kuruja wato lokacin da suka tsoraci fitali kitalin musulmi da don yakar musulmi min ada'ihim suka ji tsoron makiyansu wato bane bakar banu bakar wa hum qabilatu kinana kabila ce ta kinana ko kabila ce daga cikin babbar kabilar kinana wa kanat qaribatan min quraish ta zamanto tana kusa da quraish wurin zama gidajen su kusa da makka ne وبينها وبينهم الهروب الكثيرة وبينها أو إن أربط وبينهما وأن مين إنسي أشافي شيء مادش وبينها وبينهم الهروب الكثيرة أكوي ياكي ياكي ديوا دسكي تفاروا tsakanin banu bakar da ƙuraishawa fa'ata ibilis ƙuraishan sai ibilis ya zo wa ƙuraishawa fi surati suraqata ibn malik a cikin surar suraqata ibn malik sayyidi tilkan nahiya wanda shine jagora a wannan bangare suraka ya zo musu shedan ya zo musu a cikin surar suraka birijalin min bani mudlis da wasu ma mutane da wasu mazaje daga cikin kabilarsa na banu mudlis wa qala lahum yace da su la kumul lakum a yau babu wani wanda zai rinjaye ku daga cikin mutane ku je ku samu muhammad ku gama da su wa inni jarun lakum kuma ni halifun wa nasirun lakum ni mai taimako ne gare ku zan taimake ku kuma kun san na shi kenan sai suka kama hanya har badar kenan to da aka je falamma tara'atin fi'atani da ɓangarori biyun suka ga juna kun san shi shaidan a matsayinsa na shaidan yana iya ganin mala'iku an gane? yawwa an isa filin daga ga sojojin ƙuraishawa ga mayakan musulmi iltaqatil fi'atan da ɓangarori biyun suka hadu da juna almuslimatu wal kafira musulmi da kafirai wara al mala'ikata shi shaydan ya ga mala'iku wanda suka zo domin taimakon musulmi ya san dai ba za a ci nasara ba shi ma bai bar fili ba zai gamu da gamonsa wa kana yaduhu fi yadi harith ibn hisham a wannan lokaci yana tare da haris ibn hisham wani babban jagora cikin kumandojin makka hannayensu na haɗe a matsayin abokai a matsayin masu shawara da juna da ya ga mala'iku na kasa ala kibayi sai ya juya sai ya juya ai na kasa bi ma na raja ala kibayi ya koma da baya hariban yana mai gudu wa qala to da yana gudu kaga dole a tambaye shi abu abu abokai dole su tambaye shi me yake faruwa gurzo su raka tun malik kai mun san ka ma gurzo ne wa qala sai yace lamma qalu lahu ko atabduluna lokacin da suka ce ah kuma zaka kaskantar da mu ne zaka yaudare mu mun zo fagen daga kuma mu ganka kana gudu zaka koma gida lokacin da suka ganshi ala hadhihi al ya ce in inni bari ulmin kuma ya ce a ah, ku fai tsaya ku tsaya ni ba ruwa na da ku ai min jiwari ku ba ruwa na da cewa zan taimake ku inni ara ma la rauna lalle ni ina ganin abinda ku ba ku gani yanzu akwai abinda nake gani shi ya sa na gudu kuma ba in ga muku In ni a kafin ni wallahi ina tsoron Allah ina tsoron Allah wato an yi hulika ne kada ya halakar da ni wallahu shadidul iqab Allah mai tsananin ukuba ne ta yi wannan wallahu shadidul iqab Allah mai tsananin ukuba din nan wannan jumla ta yi min tamami kalamin shaytani ta yi daga cikin cikon wato cikon karshe na maganar shaytan ne ai basdan li uzuri na ba da uzurin sa na gudu da yake ina ba su uzuri aw musta'anif musta'anafun min kalamillahi ta yi kuma wannan wallahu shadidul iqab magana ce ta Allah madaukakin sarki shedan karshen maganar sa da yace inni akafullah nan ya tsaya kawai sai kuma yanzu Allah ya ce to ga abin da shedan yake tabbas Allah shadidul iqab mai tsananin uquba ne ta wadkur إذ يقول المنافقون إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم واذكر كتنا إذ يقول المنافقون a lokacin da munafukai suke cewa wallazina fi qulubihim maradun ai ba a ba'fu itiqadin wato waɗannan da cuta ke cikin zukatansu mana raunannar aƙida ke cikin zukatansu suka ce barra ha'ula'il musulmi na dinahu suka ce waɗannan da suke kiran kansu musulmi ko suke kiran kansu muminai addinin su ya roƙe su in ba haka mata kaka mutane ɗari uku hmm? duk ta kuba da ke hannun su ma bai kai ko goma ba eh? dawakin da ke tare da su ba su wuce biyu ba mutum ɗari uku ba su fito da shirin yaƙi ba amma za su ƙari runduna da take ɗauke da mayaƙa dubu ɗaya da wani abu kuma tana da cikakken kayan yaƙi kai lalle waɗannan da suka kira kansu musulmi addininsu ya rudar da su za su je mahalaka a halakar da su babu mai dawowa daga cikin su ko mutum guda Muna su sun irin wannan magana shine Allah madaukakin sarki ke cewa mu'minai ku suna mana ba mu ko ma sun zage ku sun kushe muku suna cewa za ku kai kanku mahalaka za ku halaka amma kuma Allah ya je ba ku nasara suka dawo cikin izza Hmm? Barraha ha'ula ilmusulmi na dinuhum wato waɗannan musulmi addininsu ya rudar da su iskaraju ma'aƙillatihim a lokacin da suka fita zuwa yakin badar duk da ƙarancinsu يقاتلون الجمع الكثيرة أما إذا سكين كاري غنغمين رندون yaƙi babba. da sunan za su yaƙe su tawakkuman suna masu wahamin ko tawakkumi eh, tunani da babu hakika sa. annahum yunsaruna wai cewa za a taimake su za su ci nasara da sababihi qala ta'ala fi jawabihim Allah madaukakin sarki sai ce cikin ba su amsa yace wa man yatawakkal ala Allah duk wani wanda abin da ya kamata na sababi sannan kuma ya dogara da Allah ay yathiqu bihi ya dogara da Allah ya bawa Allah aminta to ya zulub zai yi rinjaye fa inna Allah lalle Allah azizun mabuwayi ne ay ghalibun ala amrihi mai rinjaye ne kan al'amarinsa sannan hakimun goni ne fi sun'ihi cikin aikinsa نعم ولو ترى ولو ترى يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم نعم وذوقوا عذاب الحريم har yanzu Allah madaukakin sarki yana tuna wa muminai da annabi sallallahu alaihi wasallam irin ni'ima da ya musu a yakin badar ya tuna musu irin abubuwa da suka faru na ban mamaki Allah ya ce walau tara da dai ka gani ya Muhammad iz yatawaffa alladhina kafaru mala'ikatu lokacin da mala'iku suka iso waɗannan kafurai da shirin su gama da su su yaƙe su tawaffa din nan ana karanta shi bilya'i wa quriya bitai ko tawaffa da suka iso musu su mala'ikun a ranar badar kenan sai ga sunan ya buribu na wujuhahum suna bugun fiskokinsu wa adbarahun da bayansu bi maƙami amin hadidin da gudumomi na ƙarfe wa ya lahum suna cewa da su zuku azabar hare wata ku ɗari azabar gobara azabar wuta أي النار وجواب لو رأيت لرأيت أمرا عظيما وجواب لو لرأيت أمرا عظيما kun san kowane lau yana da jawabi kamar wani ya ce maka da ka jiya ne jawabinsa da na girma maka da na gode maka ko aka fi haka da na mammare ka kowane laudai yana da jawabi to saboda haka shi ma wannan laudai Allah ya ce walau tara da ka gani ya Muhammad akwai jawabinsa jawabinsa shine da ka gani da idonka lokacin da mala'iku suke mammake kafurai da guduman karfe suna gaya musu ɗanɗani azabar gobara azabar wuta wallahi da ra'aita amaran aziman wallahi da kaga al'amari mai girma mai ban mamaki zalika ta'dibu irin wannan azabtarwa ta yi abinda mala'iku suke gawa kafirai kenan kafin su kafin su kashe su bima qaddamat aydikum saboda abinda hannayenku suka gabatar ne mala yace ubbira biha duna ghayriha sai aka yi tabiri da hannaye aka ce abinda hannayenku suka gabatar me yasa لأن أكثر الأفعال تداول بها domin mafi yawancin ayyuka da hannu ake yi hannu ya kusan shine karfin mutum ai komai raunin ka in wani zai mare ka da hannu zaka tare ko da ko ba nasara za a ci ba ko da takobi ne hannun ba zai iya ma komai ba da hannu zaka tare to shi yasa yawanci larabawa kuma abin da usulubin da alkurani kenan sai a ce abin da hannayen ku suka yi domin su suke jagoran aiki a cikin gaban jiki wa anna Allah laysa bi zallamin lil abid Allah bai zan zallamin ai bi zulmin bai zo bai zan ma abucin zalunci ba lil abid ga bayi fa yu'adhibuhum bi ghairi dhanbin ba da inda zai azabtar da su ba tare da laifi ba sai sun yi laifi yake azabtar da su malam yace tilka sunnatullahi al-madiya wannan ita ce sunnar Allah da take gudana a cikin bayansa mutanen banza kullum Allah ga ke nuna musu ƙarshen su ba daɗi mutanen kirki kuma Allah ji yadda su daɗi ƙarshen al'amari tilka sunnatul lahil madiya wannan ita ce sunnar Allah da take gudana tun datan kuma har yanzu har kuma gobe la ta takallaf ba ta takallafi kowane lokaci za a same ta haka take ƙa'ida ce da. walan tabaddal ba ta canjuwa mai tace wannan sunna wa zalika huwa al-masir al-mahtum li kulli man yushriku billahi wannan ita ce makoma wajibar makoma li man yushriku billahi ga duk wani wanda yake wa Allah shirka wa yakfur bihi kuma yake kafirce masa kamar da shugabannin ƙurashawa makomansa ya zama to halaka yakin badar to haka wannan sunar Allah take kuma har kiyama ta tashi na'am kadabi آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب نعم kadabi ali fir'auna kamar al'adar mutanen fir'auna ne kafirai wallazina min qablihim da kuma waɗannan da suka gabace su fir'auna da suka kafircewa Allah ƙarshen su yayi kyau bai ba duk da duk da dukiyarsu duk da yawansu haka Allah halakar da su lokaci guda ya zamanto kamar ba a taɓa yin su ba haka nan kafin fir'auna ina mutanen wato ad adawa ina mutanen samo samodawa ina mutanen lut lodawa ina mutanen nor eh, nufawa. kafiran su sun abin nan sun ji daɗi ƙarshen su bai so to haka sunnar Allah madaukakin sarki take cikin halittarsa mutanen banza ƙarshen su baya kyau mutanen ƙwarai ƙarshen su yana yin kyau ta kada bi ali fir'auna allazina min qablihim kafaru bi ayati llahi su waɗannan sun kafirce wa ayoyin Allah fa akhadhahumullahu bil iqabi sai Allah ya kama su da uquba ai bi dhunubihim da dhunubansu jumlatu kafaru jumlan nan ta kafaru hmm, a cikin aya kaga aka ce kadabi ali fir'auna na min qabli sai aka ce kafaru bi ayati llahi fa akadahum allah bi dhunubihim to jumlan nan daga kafaru wa ma bada da abin da ya biyo bayan ta mufassiratan lima qablaha ita take fassara jumlar da ta gabace ta menene ya faru da kadafi ali fir'auna kama al'adan mutanen fir'auna da wanda suka gabace su in baka san abin da suka yi ba to kafirci suka yi kafaru bi ayatin lahi kaga yanzu an fassara maka ma'anar ala fir'auna din yawwa ta yi a cikin ala fir'auna akwai mu'mini to ba mu'mini ake nufi ba irin su matarsa asiya da sauransu ko da ma wasu ba dukan kiddawa bane ai suka suka kafircewa annabi Musa matar fir'auna ma ta yi imani da shi daga cikin kitsawa akwai ɗan kaɗan da suka yi imani da annabi musa alaihi salam inna allaha lalle allah qawiyun mai karfi ne ala ma yuridu akan abin da yake so in ya so abu babu wani wanda ya isa yana shi zartar da shi sannan shadidul iqab mai tsananin ukuba ne shi نعم ذلك ذلك بأن الله لم يكن غيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم نعم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم تو قريش اوائي ذات ما تشنجين دائمي فمن الله يأتي يا با ملابار يأتي لإلاف قريش لإلاف قريش نعم إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من وآمنهم من خوف to kafin lilafi akwai suratul fil ko domin ita suratul fil kusan suratul quraish kusan tana haɗe ne da suratul fil isa ɗaya ce Allah ce alam tara kai fa rabbuka bi ashabil fil fa fa'ala rabbuka bi ashabil fil na'am alam yaj'al kaydahum fi tadlil نعم وأرسل عليهم طير نبابيل نعم بحجارة من سجيل نعم فجعلهم كعبد معقول لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف نعم فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف to ai kun san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam an haife shi a shekarar da ake kira amul fil <coughs> amul fil shekaran giwaye lokacin da abin nan eh, mai sunansa abrahama ya ɗaura marar yaƙi domin ya zo ya rusa ɗakin kaba ya taso daga can habasha domin ya zo ya gama da shawa saboda eh, wasu daga cikin mutanen abin nan mutanen makka sun je sun tsokane shi wurin ɗakin ibadarsu sun je sun yi wani abin da bai dace ba saboda haka a matsayin sa na babban sarki sai zai koya musu aiki saboda haka ya ɗaura kamara da babbar runduna kuma wanda take akwai giwaye a cikinta ana abin nan mayakanta suna kan giwaye giwa ba wanda yake kanta ba ita kaɗai ma mai kibiyar ka zai mata kuma ita kaɗai ma za ta rusa gidajen za ta rusa ku giwa ita kaɗai ma tukuna ba sai an yi amfani da makamai ba to saboda haka su waɗannan mutanen abrahama da suka tunkari maka allah maɗaukakin sarki ya halaka su allah ya ce ya halaka su ne li'ila su ƙuraishin saboda abinda ƙuraishawa suka saba da shi na tafiyar kasuwanci tafiya lokacin bazara da lokacin sanyi sukan tafi sham sukan tafi ƙasar yaman hankalinsu a kwance suna kasuwancinsu su kai dan abin da suka suke da shi su je su yi tsari su zo su tsayar su je masar su je abin da su je sham su je yama saboda wani abu ya ci gaba su ci gaba da rayuwa cikin kwanciyar hankali wato ilatihim abin da suka saba din nan na rilatu shita'i was sayf tafiyar lokacin sanyi da kuma lokacin zafi lokacin sayf lokacin bazara ko saboda haka fali abudu rabb hadha bai su bautawa ubangijin wannan ɗaki wanda ya kare su daga menene daga mugun nufi da mutanen habasha suka nufe su da shi na zo su rushe ka'aba su mai da su bayi su halaka su su mai da ƙasar su ƙarƙashin su amma kuma gashi da Allah halaka su ya aiko musu tsairan ababi saboda haka fali abu rabba hazan bai su bauta wa ubangijin wannan baiti allazi an'amahum min ju'in wanda ya ciyar da su ya riba su da yunwa wa amanahum min khawfin kuma wanda ya ba su aminci ya zamanto ba sa tsoron wani zai zo ya kawo musu yaƙi ya gama da su suna cikin wannan hali na ni'ima amma abin ya tsaya a ranar badar ranar badar sun gaggama su shine ma na wannan aya a ranar badar duk aka kashe su saboda haka inna la la yughayyiru ma bi qaumin menene ayar إن الله لم يكن مغيرا كه لم يكن مغيرا شيء الله مرعو تشين سركي لم يكن مغيرا بيضا ما يجر كتاكو ما يشنج نعمة وتنئي ماذا أنعمها على قوم دي نئم ساتعك متانيبا أي مبدلا لها بالنقمة بيضا من شو ما يمسن نئمر دي نئم كمتانيدا وابت حتى يغيروا ما بأنفسهم sai in sun jirkita abin da ke tare da su na abin da ya kamata sai in sun bar hanya su kunna ai abin nan yubdulu ni'matahum kufran sai sun musanta musanya ni'imar su da kafirci ka tabdili kufari makka kamar yadda kafirin makka suka musanya ko it'amahum min ju'in kaga wannan ni'ima ce da Allah ya ba su sun musanya ta wata amina hun min kaufin ba su aminci cewa ba za su tsoron wani zai zai halaka su bai mamaye garin su wa ba su muhammadin ilaihim da kuma ni'imar aiko muhammad zuwa gare su ni'imomi uku yanzu malayin sassa mana ana it'amuhum min ju'in ciyar da su daga yunwa ta'minuhum min khawfin ba su aminci ce da ba za su tsoron wani zai zai mamaye su ba sannan ba'asun nabi sallallahu alaihi wasallam da ni'mar tura musu annabi sallallahu alaihi wasallam sai da suka musanya wa'annan ni'imomi bil kufri ta hanyar kafircewa Allah wa sabbi an sabilillahi wato da hana mutane bin hanyarsa bin annabinsa bin manzonsa biyu kenan wa qitalil mu'minin da kuma daura yakin daura daura kamarar yakar mu'minai da suka musanya wa'incan ne'imomi uku da wa'innan eh, eh, abin nan kafurci uku to shi kenan sai Allah ya ɗauke ni'imar Allah ya zartar da su a wata rana a ranar badar dalilin da aka azartar da su ranar badar wa'innan saboda sun musanya wa'innan ni'imomi da Allah maɗauki sarki ya ni'imta su da shi saboda aka ƙa'ida ce tabbatacciya إن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم فإذا غيروا ما بأنفسهم غيرها الله تبارك وتعالى عنهم فالله يسني أولا جسكين متعلم لسكي يسأري لكوكين الله مؤفسين تركي سيدا بذا ومسنيا نعمر دع الله منا با دكافرشي معناه بذا مكافرشي با أتكين مقابلة نعمر دع الله مؤفسين تركي منا ko ta nema Allah ya mana za mu gode masa gode wa Allah na nufin za mu yi riko da dokokinsa za mu masa da'a za mu yi manzon sa da'a to Allah ya taimake mu inna Allah ya samiun alim lalle Allah mai ji ne sannan kuma alimun masani ne سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين